ai da kajin muryar namiji za ka san cewa eh da ƙato nake magana ko ba haka ba ko ta waya ko ko da a kyaure ka laɗe kajin muryar namiji ka san cewa namiji ne mace kuma da ta yi magana za ka tabbatar cewa eh wannan mace ce kai mutum ko da ɗan dauda ne in yi magana za ka gane cewa kai wannan ba mace bace namiji ne ƙato ne to ai hanya mafi soki da za ka gane muryar mace <laughs> ne ba ma sai <laughs> da ba bayani ba a washi na eh ai ba ba ba ta mace an ya iya wala ba iya ba <laughs> eh ai ta ta bana eh ina iya kamar in ce ma <laughs> gaskiya ba zan iya no forget to close the door saboda ita ka ji muryar namiji za ka gani eh, eh. ka ji muryar mace ita ma za ka gani eh, muryar namiji kamar tawa yanda nake magana ka yi ta da nauyi da ƙarfi ka ta sha manta mace kenan su mata za ka suna cewa hello ya kake ka dai gane abin da ke mani ko to ka ba taba haduwa ta mace da namiji ni ka nake ta gare gare ka gane su kuma mata su san shaƙe dan a san macen ce take magana ka gane shine kawai bambanci zan iya kawai muryar namiji daga misali bai kamanta haka muryar mace kuma za ka ji sun shaƙe ta kamar in za su yi yin anan ƙarfin ana waya ka suna assalamu alaikum <laughs> haka eh haka suke za ka ji sun shaƙe ta. ai yake mu maza ne Muryar ta buɗe da yawa Kana miji kamar da misali irin tawa haka kamar irin atar generator haka ne haka ita muryar mace siririya ce ta namiji kuma buɗaɗɗen murya gare shi so za ki mana za ki mana muryar namiji mace kuma ki mana muryar mace eh muryar mace kamar dai haka to amma muryar namiji kamar dai cikin waya hello baby to I like haka dai i know what make mosquito come inside hello baby <laughs> to muryar namiji ita ce dai kamar tawa tana kasancewa ba wani dan kwarimari haka cikinta zaka ji kawai tana zoma ba wani wannan muryar mace tana zuwa da dan shuru haka ciki da za a yi sa silent cikinta da dan natsuwa da wani dai ana so da ita kasance to shine kamar ina son dan allah kamar za ka ji ta da irin haka gaskiya

muryan mace gashi ina yi na kuma Assalamu alaikum. Na rantse miki. To muryar mata suna allo, baby, haka za ka suna magana da su mata za ka ga suna maganan su a hankali amma akwai masu irin muryar maza namiji za ka ji irin akwai maza za ka ji irin masu murya da yawa ka ji ana alo irin akwai masu katuwar muryar na akwai kuma wanda ke magana haka normal normal haka kamar yadda nake magana haka sani normal nake magana